Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masauraranmu muna muku lale marhabin. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna sirrin ƙasusuwa. idan kuna biye da mu mun ji irin masifar da ta fada wa binta da bello a cikin dare wadda kuma ba su taɓa ganin irin ta ba a rayuwarsu waɗansu mutane biyu ne dai suka zo da tsakar daren suka yi awon gaba da ɗansu mai suna zakari ɗan shekara ɗaya da haihuwa wannan dai shine yaro na bakwai da aka sace a cikin shekara guda a wannan ƙaramin gari da ke afirka mai suna basusa mun ji kuma yadda sajan tambaya da abokin aikinta dauda suka yi wa mai maganin gargajiyan nan wato rabe tambayoyi akan lamarin sannan mun ji yadda bai ba su wata amsa ba amma kuma ya ce da su rauhanansa sun faɗa masa cewa wata shi'uwar mace ce ta tura waɗanda suka sace zakari yanzu dai 'yan sanda ba su ga ta zama ba idan suna son su gano inda wannan yaro yake a wannan kashin na yau mai taken mugun gani ga munan tare da tambaya da dauda kwana ɗaya bayan da aka sace wannan yaro zakari kuma ga sunan suna kan hanyar su ta yi wa mutane tambayoyi. kuwa dauda in tambaye ka mana me ka fuskanta game da mai maganin gargajiyan na rabi ki ba ban yi imani da wannan soki burutsin nasa ba tambaya amma fa bello ya yi imani da haka kuma su ma mutane sun yi imani sosai duk abin da ya gaya maza ka suke yadda da shi to ai ba ra'ayin mu ake nema a wannan kes din ba mu fa yan sanda ne muna amfani ne da hujja ta zahiri ab ɗinki daɗe. lokacin ko labarai yayi bari mu ji ko su ma suna bin labarin sace zakar da aka yi yauwa ƙara mana sautin rediyon yanzu karfe ɗaya. Barkanmu da saduwa da ku a cikin labaran basusa. Suna Sunana Safiyana Abdullahi. An sace wani yaro dan shekara ɗaya mai suna Zakar Bello mhm. a gidan iyayensa da ke garin basusa. Yau da kwana biyu kenan da sace wannan yaro kuma har yanzu ba a ji ɗuriyarsa ba. Hmm. Yaron yana ɗauke da dabbare dabbaran fari a sa sakamakon wata cuta da ke damunsa. <laughs> Yanzu haka dai 'yan sanda da iyayen wannan yaro sun yi kira ga al'ummar da ke wannan gari. duk wanda ya ga wannan yaro zakari da ya tuntuɓi sajan tambaya da ke ofishin 'yan sanda na basusa kaji ba ga kuma wasu takaitattun labarai karamar hukumar basusa ta an ba mu da isasshen lokaci ka lillika hotunan zakara a cikin gari kuwa kwarai kwarai ki daɗe kina lillika hotunansa a kowane tashar mota da majami'ai da kuma makarantun da ke garin basusa aikinka ya yi kyau ofisa ab na manta ban faɗa maka ba binta ta zo ofis jiya a lokacin da ka je liƙa hotunan. ta nuna tana zargin mahaifiyar bello wato kulu ina jingi. abin da na sani kawai shine kulu ita ce mutum na ƙarshe da ta je gidan binta da bello a wannan daren kafin barayin su shigo to idan ku har binta tana zargin sarkarta mu ma sai mu dubi abin magani tabbas dauda yanzu dai bari mu mayar da hankalin mu akan ladi da ibrahim ita ce ɗaya mai maganin gargajiya da aka fi sani a wannan yankin Wataƙila ta san wani abu Ladidi Ibrahim dai matashiya ce wadda ta fara karatun aikin likita bayan ta kammala babban sakandare, amma bayan da ta yi karatu na tsawon zango uku. sai ta ga ta fi sha'awar ba da maganin gargajiya yanzu haka dai ta shafe shekaru hudu kenan tana bayar da magani bar mu saurare ta a yayin da take magana da wani mara lafiya a gidanta da ke gefen garin basusa um, ko za ka iya faɗa min abin da yake damun ka bana ce ba ladidi gaba ɗaya abin ne ya zo min ji nake kamar numfashi na zai ɗauke sai kuma na dinga jin ba wai kamar aljanu sun shige ni. Um, na san abin da ya jawo haka amma bari na tambayi rauhananka don na tabbatar maganin da zan baka ya dace. kumike ya ku rohanai, Kumike ya ku rohanai, mun danka komai a hannunku, kuma muna neman taimakonku. ku. eh hmm. na ga amsa a ƙwayar na! ya ku rohanai mun gode muku da wannan taimako ku bani dama na yi aiki akan iskokan wannan mutumin hmm. ya ku rohanai ku bani dama yanzu na yi aiki hmm. mishi ganin ladidi don allah ki taimake ni mariki min koda wani sadabar ne mana ba zan iya yi maka siddabaru ba amma zan taimaka maka ka shiga cikin 'yar damuwa a 'yan kwanakin nan ko gaskiya ne na rasa aiki na, kuma ina ta fafutukar neman kuɗin biyan haya da na abinci sai kawai mata ta gudu ta bar ni ya kamata a ce ka samu kwanciyar hankali bari na shafa maka wani magani zai baka nutsuwa amma sai ne maka balle-balle a ka, sannan na shafa maka maganin da zafi ba wani zafi zare ka ji kamar an ɗan yakushe ka ne kaɗan bari na samo sabuwar safar hannu da sabuwar reza yau ka tsaya kar ka motsa fa eh, kash kin ga ko babu zafi <laughs> ba na faɗa maka ba amma baka tabbata ka je ka ga likita don ya tabbatar da abin da yake damun ka ba wata matsala ce daga jikinka ba amma ladidi ni fa bani da kuɗi ta yaya zan iya biyan kuɗin ganin likita to shikenan yanzu biya ni rabin kuɗin aiki na sai kai amfani da rabin ka biya kuɗin asibiti daga baya ka cika min rabin na gode ladidi am kaɗan yi hakuri, ina zuwa ba komai ladidi gani nan zuwa malama barka da warhaka suna na sajan tambaya wannan kuma abokin aikina ne sunansa constable dauda sannan ki aiki barkan ku da yamma ranku ya daɗe ya aka yi ne eh mun zo ne saboda muna bincike akan wani kes na sace wani yaro da aka yi da ke makwabtaka da ke wannan mummunan labari ne na ji labarin jiya a gidan rediyo to amma me zan iya yi muku muna fata ko kina da wani taimako da zaki iya yi mana a matsayin ki na mai maganin gargajiya mun san kina hudda da mutane daban-daban a garin basusa ko kin ga wani abu da daban a yan kwanakin nan gaskiya bayanin da zan iya yi muku kawai shine abin da na ji a gidan rediyo na so a ce akwai abin da zan iya taimaka muku da shi Mm. to To kenan mun gode da kika saurare mu. Idan kuma kin tuno wani abu daban da kike ganin zai iya taimaka mana, kina iya sanar da mu. To kenan Yanzu dai sajan tambaya da Constable Dauda sun koma ofishin 'yan sanda. Can da yamma sai mahaifiyar Bello wato Kulu ta isa ofishin na 'yan sanda tare da uwar ɗakinta Dr. Jummai Sani. barkan ku da zuwa malam suna na kwastabul dauda ni kuma suna na kullu na ji ka ce kana nema na wannan kuma uwar daki na ce dr jummai ita ta taimaka ta kawo ni nan haka ne malama makullu a gona ta ta vera take aiki to ku da zuwa malama waɗansu 'yan tambayoyi ne muke so mu miki ga wurin ninki zauna malam makullu dr jummai ko za ki ɗan yi hakuri ki jira mu a waje mm, to ba damuwa yawo to mun gode Ko za ki faɗa mana sunanki da na mahaifinki domin mu rubuta? Sunana kullum Musa. Shekarun ki fa? Shekaru na hamsin. Ke ce mahaifiyar Bello Musa ko? Eh haka ne. Ko kin san Binta Falalu? Eh ita ce matar ɗana. Hmm. Wato dai zakaru Bello jikanki ne. A'a wannan ɗan ba ɗan Bello ba ne. To, to kenan. To kin san wane ne baban zakaran? Ba ni ya kamata kai mu wannan tambayar ba. To yaya aka ake kika ce ba bello bane uban shi ba mu da irin wannan yaron a zira'ar mu kina nufin saboda dabbara dabbaran farin da yake jikin zakar ko haka ne ba mu saba ganin haka ba to malama ko zaki tabbatar mana da cewa kin je gidan bello a daren da aka sace zakari eh na je amma na bar gidan tun kafin su kwanta kuma biki ga wani abu na daban ba a lokacin a'a komai daidai yake kamar yadda aka saba bayan da aka gama yi wa kula tambayoyi sai ta koma bakin aikinta domin kuwa 'yan sanda ba su da hujja da za su tsare ta duk da cewa suna zarginta sai dai kuma washe gari ga alama mutanen garin basusa sun gano wanda ya aikata laifin ita ni wai ya kuke son yi ne ni ko kiya shi ba zan cutar ba balantana kuma a ce karamin yaron da bai ji ba bai gani ba akan me magariyaciya to Allah ya tona asirin ki mai kwasan shara ya tsinci rigar sakari da abun hannunsa da aka rubuta sunansa kuma duk da jini wannan ki ce me to ni aka ni ba san yadda aka ta faru ba ni ba san aka yi zo cikin shara ta ba ba ni ba ce ba ya kamata ku bari yan sanda idan suna sun gano gaskiya su duk Wallahi sai kin gaya da sai kin gaya binta na rantse miki ni ba ni bace nayi wannan abun. Idan na ce miki na san yadda aka yi da zakari to na yi miki karya Ni rohanai na kawai baiwa suka bani saboda in dinga warkar da mutane. Amma ba su bani baiwa. To ma saurare a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan kashi na wasan namu mai suna sirrin ƙasusuwa. Yanzu aka dai mutanen da suka fusata sun jawo ladidi suna jan ta ƙasa. Ko me za su yi mata? Sai ku kasance da mu a cikin kashi na gaba don jin yadda abubuwa za su ɗauki sabon salo. Kada ku manta kuna iya sauraron wannan shirin da ma wasu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo. Wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma ku ziyarci shafinmu na sada zumunta na Facebook. kafin nan ku kasance lafiya. Sai da muggan laifuka.